Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna ba ahalul kitabi bace. Wanda marubuciya Maryam Zita ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda bayani yake mata cikin nutsuwa da tsari ba ƙaramin fahimtar tafik ɗin ta ba ko mr john ita a ganinta bai kai fahad iya koyar da mas ba bin shi take yi da kallo ni ko maryama na ce ana gane bayanin mako comfort attention dai please kina fahimta kuwa mai comfort gana masa kai ta ta ce sosai ma yaya na ok yanzu fito da calculator mai solving zaki ki fi ganewa kash yaya na ka ga na manta ban fito da calculator ɗin ba bari da ke aisha ba zan rasa a gurin ta ba bar shi ba na bukata in goya ta ki duba akwai scientific calculator a ciki zai iya yin abin da ake so karɓa ta a hannunsa ta fara ƙoƙarin gwada password ɗinsa da ta sani amma ya ƙi buɗuwa kallonsa ta yi yaya na ai wayar ta ƙi buɗuwa baki dai buɗe ba nuna masa sikirin ɗin wayar ta tana cewa gashi ina mai zi ne fatan ɗin tsohon zance tun yaushe na canza wannan a yi da na fahimci akwai wacce take sarrafa zuciyata ni ma na canza tsarina cikin fushi da kwamfar ta kasa kwantarar ɗin kanta balet na ƙudurin da ta yi da zuciyata na raina wa fat kwayo ta hantsilo da magana kai ni gaskiya yaya na ka dame ni da maganar budurwunan taka maybe ma ka fi santa a kanmu ni da zinat Gani yadda ta cuɗa fuska hakan ya ba wa fahad dariya sai da ya dara sosai soyayyar da nake wa jini na ya bambanta da wanda nake mata kowa da matsayinsa ni dai bar faɗa min password kawai nake son sani yanzu ok to bari na bismillah don sunanta zan ambata kin san darajarta sai da kore shi ɗan da kawo sunan Allah kusa duk da bata san ma'anar bismillah ba amma ta fahimta tana da matukar muhimmanci a gurin muslim da haka ta sake haɗe rai har da ya fadi ya kirji yana ta murmushi ba karamin daɗi yake ci ba da ya fahimci kwamfar tana matukar kishi a kansa murya ƙasa ya Murya ƙasa ƙasa ya ce ki fa fushi baya miki kyau wallahi gara ma ki saki fuskanki. Cikin tsiwa ta ce ni dai ban ce maka ina fushi ba. rankumowa da kansa kusa da fuskar ta ya ce to shikenan an wuce gurin yanzu saka si my love yanzu zai buɗe ai bata ma tsaya tunano ma'anar si ko me yake nufi ba ita dai jin ya ce my love ya sa ta ka ta yi saurin miƙewa tare da miƙa masa wayarsa karɓi kawai na ma gane kwakwalwa ta ma scientific ce mai da hand out ɗin ta cikin jaka ta ciro wayarta ta kira aisha Ishat ki sauri ki zo yanzu mu wuce gurin cin abinci yunwa ke ji yau da wuri. Shiru ta na wani lokaci sannan ta ce ok ki zo ki same ni a can ina jiran ki. Kashe wayar ta ta jiyo kaɗan ta kalli fad wanda ya ƙura mata ido ni zan wuce maybe sai gobe. Ba yi mamaki ba domin ya san matsalar ta. Ɗaura kafafunsa ya akan kujerar da ta tashi ya rafe kanshi ta baya da hannayensa duka biyu. Allah ya kai mu gobe. ya faɗa ba tare da ya yunƙurin dakatar da ita ba ita ma da ya kiranta a ce yake hakan bai dame ta ba ko a jikinta kusan 5 minutes da tafiyar comfort aisha ta zo gifta inda fad da comfort suka saba zama kullum sai dai a tsammanin ta tare suka wuce gurin cin abincin hakan ya sa bata ko kalli gurin ba titi ana kiranta jiyowa ta gaba ɗaya ta kalli gurin don tabbatar da murya da ta ji ganin fad ɗin ne ya sa ta amsa wannan umarnin annabi ne duk wanda ya ji an kira shi kar ya amsa kuma kar ya ga sai dai ya juya gaba ɗaya da jikin shi idan ya ga mai kiran sai ya amsa rashin bin umarnin annabi shi yasa muke ta shan wuya wallahi da yawa mata suke kamuwa da jinnu ko sihiri ya kama su sai a kira mutum ba tare da ya ga mai kiran ba ya ta ƙarƙare ya amsa mai yiwuwa kuma aiki shaidanu ne sai kiga an yi auka ko an yi wa mutum kurciya ko wani nau'in sihiri na daban da wannan nake jinjinawa anti Ruki Allah ya biya ki da aljanna amin kusa da Aisha ta ƙara sake jinta na dukan tara tara domin duk lokacin da ta ga fad ba ƙaramin faduwar gaba take ji ba saboda ƙaunarsa da soyayyarsa da ke nukurkusarta a zuciyarta cap cakwakiya fuskar ta ɗauke da murmushi ta gaishe shi amsawa ya shi ma fuskarsa a sake mikewa ya ce mu tafi dama ke nake jira da sauri ta kalle cikin yanayin da ke nuna ni kake nema ko su ɓatar baki fahimtar hakan ne ne yasa cewa ike nake jira hakan ne nake nufi ya faɗa yana ci gaba da murmushi sauke idan ta kai ƙasa sai dai a zuciyarta da zuciyarta ta jinjina maganar kasancewa duk da suna mu'amala amma bai cika sakar mata fuska ba idan ka ga yana dariya da wata a makarantar to comfort ce shi yasa wani lokacin take baya baya sai da suka fara tafiya fara ya ɗora maganarsa daga inda ya tsaya aisha don allah wani taimako nake so ki min ina fatan za ki bani cikakkiyar gudunmawa akan wannan buri nawa duk da na san aikin alheri ne wanda haskensa zai mamaye mu duka kina da tarin lada cikin wannan aikin wanda ke kanki baki san iyakarsa ba matukar kin taimaka ita dai aisha bisa kawai take yi da ido a zuciyarta kuma tana jinjina wannan wani irin aiki ne da fahad yake kokarin bajiro mata da shi wani irin girma aikin yake da shi da har yake hararo mata samun alheri a ciki mai tarin yawa zuba ya sai a cikin aljihunsa tare da sauke wani sassanyar ajiyar zuciya aisha sanin kanki ne ni da comfort a da abokan gaba ne na fitina to biki yi mamaki ba ganin wayar gari da aka yi muna matsayin ya da kanwa ita dai aisha har yanzu ba ta ce komai ba sai kirjinta da ya tsananta dukan tara tara duk abin da ya faru tsakanin shi da comfort ya kwashe ya faɗa mata tun daga farko duk da wasu ta san su sai dai da yawa bata san su ba mamaki karara akan ta cikin nauyin baki ta ce kana nufin comfort ita ce sanadiyar ka? da canzawar ka? kada mata kai yayi alamun tabbatarwa sannan ya ci gaba da cewa to yanzu ki a ganin ki aisha bai dace ni ma na saka mata da mafificin alherin da ya fi wanda ta mun ba bai jira amsar ta bai ci gaba da cewa a lokacin da ya wuce na yi tunanin na rinjayo ra'ayinta na musulunta da ita sai dai tunani na ya canza ne lokaci kankani bayan shakuwarmu na fahimci na kamu dumu-dumu da ƙaunar comfort mai tsanani sai dai ban san yadda zan tunkare ta da maganar ba bayan wani lokaci sai na samu ƙarfin zuciyar da zan iya tunkarar ta sakamakon fahimta da na cewar soyayya da nake wa comfort bai kai wanda ita comfort ɗin take min ba hakan zai sa ni sauran samun nasara a kanta babban buri na a gare ta yanzu abu biyu ne na farko ina son ta musulunta na biyu ina son na mallake ta a matsayin matata uwar 'ya'yana ina so na yi amfani da soyayya da take min bayan mun yi aure ta gaba addini na, wato musulunci yanzu ke taimakon da nake so ki bani shine duk wani lokaci da za ku kusance a tare ki kokarta ganin kin shigo da abubuwa masu ɗauke hankali game da addinin musulunci misali wani lokaci ki shigo da wata ƙawarki cikin ku wacce kika san ta goge game da ilimin addini ki sako wata muhawara mai ma'ana cikin hikima da dabara ku fito da alherori da ni'imomin da yake cikin addinin musulunci da nuna irin gatan da addini yake yi wa mutane da irin nasarorin da wanda ya riƙe addini zai samu tare da misalai masu ɗauke hankali na san halin comfort wata rana za ta nemi sanin wani abu game da hakan ke kuma a wannan lokacin sai ki yi amfani da baiwar da Allah ya miki na ilimin addini da iya magana ki zayyano mata cikakken bayani tare da hujjoji na ilimi ni ma kuma a ɓangare na zan yi duk wani ƙoƙari na don mu cimma burinmu komai rintsi insha Allah duk da aisha ta girgiza da jin cewa soyayya ta kullu tsakanin comfort da fad bayan ita mata ta zuciyar ta mata hanzari gurin afka ta cikin san masu wani sai da duk da soyayyar take wa fad ba zai hana ta sadaukarwa ga addininta ba tabbas duk wani sadaukarwa za ta iya yi in dai akan addininta ne cikin juriya da haɗiyar busasshen yawo ta ɗago tana kallon fad idan tana ƙoƙarin ɓoye ƙwallar da ta tare a da ta ƙirƙiro murmushi ta ce Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da wannan yunƙuri naka. Na yi alkawari zan taimaka da duk wani abu da yake mallaki na don ganin mun yi nasara wurin rinjayar Comfort zuwa ga addinin Musulunci. Fata na Allah ya ba mu cikakkiyar nasara a kanta. Rantsatsen murmushi Fahad ya ƙawata fuskar shi da shi yana kallon Aisha. Saurin kawar da kai ta don ba za ta iya da zuciyarta ba. Matukar tana kallon irin wannan murmushin. Na gode Aisha, Allah ya saka miki da mafificin alheri. Amin ta faɗa a hankali daidai lokacin da suka isa wajen cin abincin. Duk da Comfort ta gansu sai ta ɗauke kai. Ganin Aisha da fad Kasa kasa Fad ya raɗa wa Aisha wata magana dariya ta ƙyalƙyali da shi wanda ya tunzura Comfort. Da sauri ta tashi za ta fai gurin. Kama wani ta Aisha ta tana cewa ba my friend me ya kawo wannan zazzafan fushi kuma. To Allah ya huci zuciyarki. Banko musu harara ta sannan ta koma ta zauna tare da haɗi hannayenta a kejinta. tana cika tana basuwa dukkansu suna son yin dariya amma ba hali sai gimsewa suka yi wai ni kam wallahi sai na dara haka dai suka ci abinci suna lallaɓa ta duk lokacin da suka haɗa ido da fat sai ta banka mu sharara sannan ta ɗauki kai shi ko murmushi yake ta aika mata fahad ne fara tashi ya kalla aisha ni zan wuce yau muna da baki a gidan namu masu matuƙar muhimmanci a gare ni kuma mun daɗe ba mu haɗu ba so bye kallon inda kofar take ya ce yan rigimar haɗuwa alheri gyaɗa masa kai tai ba tare da ta ce komai ba murmushi ya juya shi duk abin da kwamfar ta birge shi take yi ban bayan shi ta da kallo tare da sauke wani na nauyin ajiyar zuciya ta dafe kai duk abin da take yi aisha na lura da ita ta mata shiru ne ta ga iya gudun ruwanta juyawa ta yi tana fuskantar aisha ishat please na tambaye ki gaba ɗaya isha ta dawo da hankalinta ga comfort uhum ina jinki please ishat a cikin sunayen mata a addinin ku wane ne fara da si? me kawo wannan tambayar kuma comfort kar ki min halin ɗan najeriya ishat ki ban amsa please to gaskiya duk da ba zan iya iyakance sunayen mata a musulunci ba amma ina da tabbacin ba wacce sunanta ya fara da si a matan musulmi saboda mu musulman ƙasar nan muna amfani da sunaye na al'ada da kuma sunayen da muka samu daga musulunci ko larabawa amma si yana nuni da cewa sunan turawa ne ko masu bin tafarkinsu su don haka nake ganin in dai mace a ƙasar nan take kuma musulma gaskiya zai wuya sunanta ya fara da si shiru comfort ta tana nazari amma ta samu damar hara ta samu damar hararar manufar fad na see my love ganin ta jima tana tunani yasa aisha ta dafa kafaɗa ta friend mai ke faruwa ne a jiya zuciya ta ta sauke ta lumshe ido ba tare da ta buɗe idon ba ta fara magana ishat na sa kaina a fituna zuciyata ba ta min adalci ba ta so kanta abinda ba za ta samu ba ina da tabbaci lokaci da farin ciki na zai yi rauni zan shiga kunci a rayuwata duk a dalilin zuciyata san da zai yi ajali na jab sai dai kafircin kam amma musulmi ba zai iya irin wannan furicin ba hawaye ne ya kuma tun da masu zafi ba karamin firgici aisha ta shiga ba don ba ta taba ganin hawaye rauni na zuba a idon comfort ba irin na yau kamo wani da ta cike da tausayin friend ɗinta please comfort ki shiru ba na son kukan nan ki faɗa min wani irin fitina kika sa kanki me ya ki da fad ɗin insha Allah zan taimaka miki ki samu mafita kwanta da kanta ta a jikin Ishat tana ta sauke jiya zuciya ba zan iya ɓoye miki komai ba Ishat saboda sanin cewa za ki samu min mafita kamar yadda kika faɗa dawo kanta ta tana kallon Aisha ido cikin ido ta fara magana a hankali Fahad Fahad ne matsala ta Ishat ina tsananin son Fahad zuciyata ba za ta iya jure rayuwa ba fad ba ba zan iya ba Ishat mutuwa zan yi rufe baki Aisha ta yi ki si lady ki bar faɗin haka za ki rayu insha Allah soyayyar fad ba ita za ta rayu da ke ba wannan kaddara ce da ikon mahaliccinki insha Allah tare da fad ɗinki za ki rayu za ki mallaki zuciyarsa cikin sauƙi da mamaki take kallon Aisha kamar yaya ishat ban fahimce ki ba i eh? ina da tabbacin idan kin yi irin abin da nake yi lokacin da nake neman wani abu to insha Allah za ki cimma burinki cikin kuwa ta kama wannan Aisha me wannan abin Inshat. murmushi Aisha ta yi zuciyarta kuma tana fatan samun nasara ba da tabbacin za ki yi comfort please Ishat ki faɗa min ko menene zai yi matuƙar zan mallaki fad? ko da ya shafi addini na sai da comfort ta yi jin kafin cikin kaɗa kai tana share hawayen idan da ta ce ko da ya shafi addinin ki ok ku tashi mu bar nan da sauri ta tashi suka bar gurin can wurin wasu bishiyoyi aisha ta kai ta wajen mutane ba su cika giftawa ba zama suka yi a ƙasan bishiyoyi sannan aisha ta fuskanci comfort ta ce duk abin da na yi ki yi ki kin ji daga mata kai ta tare da murmushi gani take ta samu fat an gama Daga hannaye Aisha ta sama tare da durkusuwar da gwiwoyinta a ƙasa yadda ta yi haka kwamfatin. Cikin raunin murya Aisha ta fara cewa ya Allah ya mahalicci na. Nan ma kwamfat haka ta faɗa sannan Aisha ta ci gaba da cewa ka kawo min tallafi cikin abin da ka jarrabi zuciyata da shi. Ka mallaka min fad a matsayin mijin aure. Matuƙar hakan zai zama alheri ga rayuwata. Ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata da zuciyar iyayena don rama da kake yi wa bayanka. duk abin da aisha ta faɗa aka kwamfata mai nan dai suka gama addu'o'insu tare da faɗin amin duk da ita dai comfort bata fahimci mai aisha take nufi da haske ba ita dai ta ɗauka duk addu'ar neman soyayyar fatin ne sai dai bayan gabatar da addu'ar ta su comfort kasa tashi ta daga durkushen da take wani sanyi ne yake ratsa mata har cikin ƙasusuwanta sai hawaye shar ba ƙaƙƙautawa ita kan Aisha da ta san manufar addu'ar ta murmushi ta ta fara sharewa comfort hawaye tana kaɗa mata kai ki bar kuka comfort kar ki yi kokwanton samun biyan bukata insha allahu za ki tabbatar da ƙarfin ikon ubangiji na to masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni mama